قل wa صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين kace ya kai wannan manzo haƙiƙa, sallata da yanka na Allah ne kuma akan sunan Allah nake yin su ba waninsa ba rayuwata da mutuwata dukkan waɗannan na Allah ne ubangijin halitta shi kaɗai. waninsa ba shi da rabo a ciki